الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komi wanda ya sake haɗa mu a wannan majalisi na ci gaba da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin wanda shike muna cikin babi na biyu daga cikin wannan littafi din kuma in allah ya yau za mu ci gaba allah maɗaukin sarki ka ƙara yi muna waton katari kuma ka ƙara datar da mu ga abin da muka nufata kuma shi ba mu nasarar karatun da albarkar da a ciki da kuma ladar da a ciki hadisi na gaba ce ah, wa an abi sa'idin sa'ad ibn maliki bin sanar al-khudri annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama ko annan nabiyya lahi sallallahu alaihi wasallama an karbi hadisi daga abi sa'id sa'ad dan malik dan sanan al-khudri cewa lallai annabi rahama alaihi salatu wasalamu ya ce kana mimman kana qablakum in ba mun ce ba muna cikin babin tuba kana mimman kana qablakum rajulun wato ya kasance cikin wasu al'ummomi da suka kasance kamin ku na wata jama'a da ta taba wucewa tun gabanin tahowar ku ga lokacin da shike ba da wanga labari sallallahu alaihi wasallam ya ce an samu wani mutum wannan mutum da ya tashi lokacin da ya tashi ya taɓa ɓanna ƙwarai ta kashe mutane hama katala tis'ata wa tis'ina nafsan ya kashe mutum ɗari ba ɗari don shi a wannan lokaci ɓanna kawai ya samu gaba sai ɓanna shi ta kai ya kashe mutum ɗari ba guda kaga aiko kashe mutum guda dai fitina ta ga mutum da zai kashe mutum ɗari ba ɗai to bayan ya kashe mutum ɗari ba ɗai sai ya ce fasa'ala an a'lami ahal ardi sai ya tambi cewa to a nuna shi ga mutumin da ya kowa sani a wannan kasar ko a bayan kasa ta wannan lokaci fadulla ala rahibin sai an ka nuna shi bisa ga wani mutum mai yawan ibada daga cikin bani isra'ila wato daga cikin al kitabi wani mutum mai yawan ibada daga cikin abu littafi mutum na mai yawan ibada amma bai da ilimi cikakke fa'ata sai ya tuhuma mutumin gama ibada faƙala sai ya ce mai inna hu qatala tis'ata wa tis'ina nafsan shi abin da adda kawo shi shi tambaya saboda ya kashe mutum ɗari ba ɗai fahallahu min taubatin to yanzu akwai za a yi shi tuba Allah shi karbi tuba ta yi tun da gashi ya kashe mutum ɗari ba ɗai faƙala sai shi wannan mai ibada sai ya ce saboda bai da ilimi la ya ce ina aiko mutum guda ka kashe ai aiki na mai yawa bale ɗari ba ɗai saboda haka kai baka da wata tuba Allah bai bukata tubarka faqatalahu fa mala bihi mi'atan sai ya kashe wannan mai ibada ya cika ɗari ya kulle ya kashe mutum ɗari yanzu kan ana nan kuma ana nan bayan ya cika kashe mutum ɗari sun masa'ala an a'alami ahal ardi da ya ce to yanzu a bayan ƙasa yana so amna mai wanda ko a bisa ban ƙasa yana so amna mai mutumin da ya kowa sani ilimi duk ta yi mai tambaya in akwai tuba in ko babu ci gaba da aiki ne fadulla ala rajulin alimin sai an kamuna shi bisa ga wani mutum wanda an masani ga hukunce hukuncin Allah faƙala sai ya ce malamin ga abinda adda kawo ne wurinka inna hu qatala mi'at nafsin ya ce shi wa abinda adda kawo shi ya kashe mutum ɗari fa hallahu min tawbatin to yanzu akwai za a yi shi tuba Allah ya karbi tuba gare shi fa qala sai wannan malamin ba ilimi na shari'a ya ce am akwai wanda za a yi ka tuba kuma akwai wanda za a yi a shi tuba ka wa man yahulu bainahu wa baina tawbati sannan malami ya ce ai babu wanda ya ce in mutum ya tuba ko kuma in ka tuba kai ba an sa tuba ka tunda babin tuba ba a ruhi shi ba shi na buɗe amma yanzu akwai wata shawara zan baka wanda za ta taimaka ma game da tubarka in ɗalik ila arzi kaza wa kaza sai ya ce ka ta ƙasa kaza ka wuce ka ta ƙasa kaza ka wuce za ka cimma wata ƙasa kaza can na za ka ta yanzu fa bi ha'una sai ya abu duna Allah ta'ala can garin nan ka in ka isa akwai mutane su babu abinda suka yi dare da rana illa bauta Allah fa Laha ma'ahum sai ka bauta ma Allah tare da su kuma wala tarji ila ardika fa innaha ardu su'in kuma kada ka yadda ka dawo kasar da kake saboda kasar nan banna ta yawa gare ta kasa ta mummuna kada ka dawo ka zana can wurin masu ibada nan ka ci gaba da ibada ina kaunar in Allah ya so Allah zai karɓi tuba da gari ka fantalaka sai mutum ne ya tahi shina nan ya himmatu ga zuwa inda malamin ga tura shi hata iza na safa ɗariƙa har ya raba hanya kashi biyu bai i da kai ba ya raba biyu bai i da kai ba ya bar garin da ya bar ƙasarsu ƙasar da amummunan ƙasa ya hari ƙasar da masu bauta Allah suke tsintsa da zimmar. shi bauta ma Allah a tahun bautu sai mutuwa ta riske shi ta zo mai sai ya rasu nan wurin kuma ga shi bisa garabi shike fakata samat fihi mala'ikatun rahamati wa mala'ikatun azabi sai mala'ikun azaba sun ka taho su ɗaukai mala'ikun rahama sun ka taho su ɗaukai mala'ikun rahama sun ka ce kumi adda taho ku ringa tun da wanga mutum dama muna an kace mutu mutu da shi su kuma laikun azaba sun kace a'a wanga namu na saboda dama mabannaci na wa qalat mala'ikatun rahmatu sai mala'ikun rahama sun kace ja ta'iban to don mi kun kai wanga magana tunda ta kamin hitocin tuba yi muqbilan bi qalbi kalbi Allah ta'ala kuma na inda ya fuskanta da zuciya ta yi zuwa ga Allah na kai tsaye ya tafi na wannan kasar don shi bauta Allah a za ku tuwa ku ce ku ku ku mai azaba wa qalat mala'ikatul azab sai mala'ikun azaba suka mai da amsa bisa ga mala'ikun rahama sun kace musu innahu lam ya'mal khairan qat to ai in kun kai tunani shi zamanin rayuwa ta yau bai taba aikata aiki na alheri ba kashe mutane ina shi kai suna haka suna gardama ga ko suna jayayya ga bisa ga su mala'ikun azaba sun ce a ba su shi su gana mai ukuba su kuma mala'ikun rahama sun ce a ba su shi tun da dai manuha ta bauta Allah su tinsa cikin rahamaniya ta ubangiji cikin iko Allah tahu malakun sai wani mala'iki ya tuho musu shi ko fi ta adamiyin cikin sura ta mutum ya tuho musu shi mala'ikin kamar mutum hakan ga sai iske suna jayar ga sai ya ce a ah, shi mi adalili kukon ga abu suka kawo bayani sun ka faɗa mai faja aluhu haka hakaman suka ce bai bainahum suka sahi alkali tsakanin su suka ce kai bawa Allah matsayinka na bawa Allah ka yanke hukunci ga abin da ya faru ga abin da ya faru ai haka man mai hukunci alkali faƙala sai shi wanga mutum ya ce abin da za a yi yanzu nan inda ya rasu a auna zuwa garin da hito a gani mil nawa an ka samu a auna daga nan zuwa inda ya nuha hiboci Allah mil nawa an ka samu duk wanda ya zama kusa to shi ke na waɗannan mala'iku sai su ɗauke shi ƙisu ku yi kiyasi ku auna ma bainal ardaini tsakanin ƙasashen guda biyu ƙasar rahama ko kuma ƙasar da aka ibada Allah tsintsa da ƙasar da aka ɓanna a cikinta fa'ila ayyatihima kana adna fawalahu duk inda ya zama kusa to waɗannan mala'iku sai su ɗokai faƙasu sai sun ka yi ƙiyasi sun ka auna inda ya hito sun ka auna inda zaina fawaja duhu sai suka samu inda ya yi adana suka same shi fawaja duhu suka samu wanga mutum adana ilal ardil lati arada wato ya kusa ga ƙasar da ya yi niyya shi ta hebota ma Allah cikinta fa qabadatuhu mala'ikatu shi kenan rahamati sai dai mala'ikun rahama sun ka dauki abin su sun ka yi da shi wa ruwa ya fi sahihi mutafa ƙwale an dace da hadisin ko wafi ruwa ya tafi sahihi amma a cikin ya ta sahihu fa na ilil ƙaretu il hati eh, salihati aqraba mai shibrin sai ya kasance zuwa ƙasar rahama an samu ya hai kusa amma wata ƙaguda faji ila min shi kenan sai an ce to ai tunda ya tsere dai tunda dai ya kusa da taƙa to ai can yake hiki wa fi riwayatin fi sahih kuma a wata riwaya ta sahih hudu fa hallahu ta'ala wai da abin ya faru sai Allah ya wa ƙasa wahayi ila hazihi zuwa ga ƙasa azaba ƙasa ɓanna ƙasa nan da ya hito ta ɓanna an adi Allah ya ce ki ƙara tsawo wa ila hazihi zuwa ƙasa da'a wadda adda bayi masu bauta Allah Allah ya wahayi gare ta ita ma an tuƙarrabi ki matse ki kusa sai ko abin ya kasance haka wakala sai ya ce kisu ku yi kiyasi bai na huma tsakanin su shi wancan dai da an kasa hakimi fa waje duhu sai suka samu suka sami shi wanga mutum ila hazi zuwa kasar rahama a karaba ya kusa bishimri amma da taƙa fa gofira lahu sai an ka karɓi tuba ta yi ko wato wafi ruwatin ga wata ruwaya a bisa sadarihi na hauha wato a ko bisa sadarihi na hawa sai ya zan wato can ya fi nisa ko kuma ya nisanta daga irin eh, tsawon gabansa ko na hawa wajen ita kasar wato wannan ƙasar to kaga wanga hadisi kada mutane su dauki cewa ai ko ka kashe mutum ka tuba ana karɓar tubaka su ta kila saboda hamayya su kashe wani ko su yi jinga a kashe shi ko kuma su yi ta'addanci ga rayuwa ta su yi musula ko mummuna abu kada mutum shi haka nan wanga hadisi abinda shi ka nuna muna kamar 'yan hashi mutanen da ya zan hashi ɗaya suka suna asar dukiyar mutane suna kashe mutane to bisa ga jahilcin da gare su can da suna kashe mutane da rashin imanin su sai suka je wa'azi suka ce suka so su tuba to ko da su yi hoshi da makami ai Allah shi na karɓar tuba su amma lallai aya ta ce duk wanda ya kashe mumini digangan haka ɗaya bisa ga digangan kila duk muhawarar gona ko muhawarar kuɗi ko muhawarar mata ko muhawarar milki ko wani abu dabaru na ya mai boka ya gama ya da shi wani jiha na ya mai wani salo na ya kulla wata makirci na ya kulla ya kashe shi faja za a hu jahannamu sakamako na yi wutar jahannama waga zuwa Allah alaihi Allah ya hushi da shi wala anahu Allah ya ɗaya mai albarka wa adalahu jahannama Allah ya tayar da mai wuta jahannama ko wanda ya kashe mutum da gangan don haka mutum mai imani kada shi yadda sa a yasar kulle a kashe mutum kuma mutum komi ilimi ne inda an ka ce ma sarkullen kashe mutane shi kai ko da ba shi ka kashe su bai da sarkullen kashe su bai da imani musulmi bai kashe musulmi dan uwa dai ittifaqan wa ana abdullahi bin ka'ab bin malik wato an karɓo daga abdullahi dan ka'abu dan malik wa kana ka'ida ka'abin kuma shi abdullahi dan ka'abu shi ga jagora shi ka shi dan jagora na ubanai min banihi don shi abdullahi shi na daga cikin 'ya'yan ka'abu hina amiya lokacin da ka'abu ya samu makabta sai ya zan ɗane abdullahi daga cikin ɗiyanai shi na karimai jagora ƙwala sai shi abdullahi ya ce sami ito ka'abu min maliki na ji babana ka'abu ɗan maliki wato ya ce yuhadisu bi hadisihi hina takhallafa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi gazuwar tabuka shina ba da labari irin abin da ya faru lokacin da ya zan wato wata kadara ta same shi ta jinkirta ga rashin zuwa yakin ta muka tare da annabin rahama sallallahu alaihi wasallama bai samu zuwa ba kadara allah ta riga ta fada shi bai samu zuwa wannan yaƙi na ta muka ba ƙala ka'abun sai ya ce ka'abu baba bai ce lam a takallaf an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi gazwatin gazaha kat'u illa fi ta buka. ya ce babu wani yaƙi da annabin rahama sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yi face wannan yaƙi tare da ni an ka yi shi amma yaƙin ta muka kan ƙaddara allah ta haɗa ni ban ta yi ba gaira a ni ƙatta kallaftu fi ga zuwata badarin ya ce amma ko da shike kuma ban samu zuwa yaƙin badar ba wallam yu'atab ahadun takallafa anhu amma kuma babu wani mutum da an ka zarga game da rashin zuwa yaƙin badar babu wani mutum da an kace ce ya yi mina hacci bai ta yakin badar ba ko kuma bai kyauta ba bai ta yakin badar ba babu mutumin da an ka zarga cikin wannan al'amari saboda ya annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ga ai abu mutum ya saba kaga ya sa amma Allah kenan ku to shi wanga yaki na badar ba umarni na an ka basuwa ba kai tsaye ba illa wata hikima ta tasa an kai wannan yaki abin da yasa an ka yi shi lokacin da mutanen makka suna kuntata ma muhajiruna sun ka ci amana sun ka anshe musu dukiyoyi sun kai musu aikin walakanci sai annabi ya samu labarin su sun aiko wasu mutane su to sai musu abinci su tai musu da shi kasarsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari sai ya ce a tare su bisa hanya an shi kayayyakin nan tunda su ci amana mutane can maka sun an shi musu dukiya to shi da sai an ka hita an ka yaƙe su kuma an ka samu nasara da kyau da kyau an kashe mutum saba'in an kame mutum saba'in matsayin bayi ya ce ba wani mutum guda da an kawa zargi game da rashin zuwa yaƙin tabuka wa yaƙin badar inna ma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna ila quraish yadda an kai yaƙin badar dai kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hita da musulmi suna nihin karar kana na ƙwarai sha su tare su an shi musu abinda sun ka ɗauko su an shi raƙumansu da dukkan abinda sun ka ɗauro bisa hatta jama'a Allah ta'ala bai na hobai na aduwa ala mai adin ha Allah ya haɗa musulmai da kafurai ba wani alkawari an kai na yakin ba kwatsanna don ko su ka harin ba sun da yakin ba ya ce saboda haka yanzu shi yakin badar babu mutumin da an ka zarga don bai ta shi ba wala kashe hitu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabati hina tawasaqna al islami wa ma uhibbu an li biha mashhad badr wa in kanat badr askaru fi nashi minha yace to ban ta yakin badar ba yace amma haƙiƙani na halarci daren nan na lailatul aqabati shi ko daren lailatul aqaba wani alƙawali da an haƙulla ga mutanen madina sun ka taho wurin shi shi annabi hina nan makka cewa sun kulla alkawali sun karbi addinin musulunci za su taimaka ma addini ta kowace marra ba za su saba ba ya ce tuna halarci wannan ya ce kaga ina da badalin halartar yakin badar kenan tunda na halarci wato lalatul akabati ya ce amma kuma an yi ambatun badar a cikin mutane bisa ga lalatul akabati ma'ana yakin badar ya shahara a cikin mutane wato shi wannan yaƙi yaƙin ta muka yaƙi na wani abubba kamar yadda muka wato saurari anan wannan yaƙi an yi shi lokacin hari wato lokacin an jarauci mutane da yunwa babu abinci kamar shekara a fuskanci rashin abinci da rashin kuɗi da matsaloli na rayuwa an wahala an yi yunwa ƙasar nan an talauta abinci da wahala aka samu ne kuma lokacin da yakin gai tashi zahi tsananta ga mutane bayan zahi ya tsananta an yi daidai da lokacin da an fara cimma 'ya'yan itatuwa can an hito cikin yiwuwa da talauci ana so a ɗanci 'ya'yan itatuwan ga a samu a wato jini shi ɗan dawo kamar misali dai a yi hwari sai dai a sa gero sai hito shi tsaba a tsaba ba a fara girbi sai a ce to yaƙi ya tashi don haka sai an dawo a to a girbi ga zangar ku kuma sun na ka gama makon he ya dan ta gona na hidan ya zaɓe hito ya ɓanga sai a ce mai ka yaƙi na aiwa ko babu kuɗi sosai kuma lokacin nan mutane suna gaje suna so su zanna su huta su ce ya ita ce ga zahi ya tsananta suna so su sha'arwa sai annabi rama sallallahu alaihi wasallama ya ba da umarni ya ce za a ta a yaƙin muka kuma al'ada ta shi annabi in zai yaƙi in zai yaƙi garin da a wajen gabas zai nuna ya ce nan gaba dai za mu arewacin da akwai wasu kahare na mu kashe su kaga sai mutum shi dibi na arewaci an ka yi gabas ko an ka yi to amma ita wagga direct an ka hito physical an ka faɗa mutane cewa za a ta a yaƙin badar babu wani abin ga komi kowa shirya rana kaza lokaci kaza za a yakin badar kuma annabi ya aika har ƙasar makka ya ce duk musulmin da ya imani da allah da annabi shi shirya akwai yakin tabuka badar na nika cewa yakin tabuka sannan ya aika ma larabawan ƙauye ya ce duk wanda imani da allah da annabi akwai yakin tabuka shi bada gudunmawa masu kuɗi an ka ba da alasimi an ka ce gashi lokacin ko suna akwai tsani babu baitul mali bai da abin kirki don haka duk wanda an dukiya shi waɗanda ya samu abin da ya ba su a ta a yakin na tabuka cikin wannan yaƙi an ka ce usman bin afana ya ba da dinari dubu goma ya ba da raƙumi ɗari uku kuma kowane raƙumin yana tare da duma da aka shi a ƙasa sannan da ɗan sirdina da aka za ƙarami wanda mahayi mai yaƙi ka hawa shi na tare da shi ba sai ka ce ka bi ɗan abu ka ce to ai raƙumin gar an ka bani ba don haka eh, eh na eh a'a shina zuwa eh, ko ya ba su eh shi ba su kamar wani kwari kokari na bisa kokari eh wato ya ba da raƙumi ɗari ko wani yana da irin yadda dubanin da aka aza a ƙasa a kawo sirdi a aza ƙarami tare da sarduna kuma mun kan mutum ya ce a ai raƙumin game da sirdi don haka misali a bari in ta gari kaza a komai ne in ta in samu ko da haka tawa an ci kuma ga mutane da yawa kwarai ya ba da doki hamsin annabi ya ce allah ka yarda da usmanu ni dai na yadda da shi allah ka yarda da shi shi ko abakar ya kawo dukkan dukiya ta ya ba su dama abin da ya mallaka dirhami dubu hudu ne ya ba shi su ya ce ya ba su annabi ya ce mai to akwai abin da ka rage ma iyalinka ya ce na bar musu allah da annabi shi ko umar bin khadabi ya raba dukiya ta kashi biyu ya ba da kashi guda shi ko abdurrahman bin aufi ya ba da ukiya ɗari shi ko abbasu da talhatu sun ka ba da rabo mai yawa abu mai tsoka suka ba su a sadaka kamar yadda asimu shi ma bin adi shi ma ya ba da ausiki saba'in na dabino mataye da waɗanda a cikin gida kowace ta ba da irin abin da take da iko na basuwa tabbasuwa sadaka kuma bayan wanga abu da sun kai sai an ka samu wasu sahabbai guda bakwai ba su da abin hawa saboda wurin nesa na sun ka ce don Allah manzo Allah ya samu su abin sun ka hau so ta yakin ga annabi ya ce wallahi duk abin da akwai ya kare da hawa don haka ku hankuli sai sun ka juya ga suna ta kuka wa yau Allah wasu Allah ga ba su samu zuwa yakin gaba sai shi Usman bin Affan ya ce to mutu uku su to cikin ku ana ba su abin hawa da abin yaki duka su ta yi shi ko a basu ya ce to a bashi mutum biyu shi ko ya basu kaga an sama biyar eh eh sura biyu shi ko an ka samu yaminu bin amri ya ce to biyu din ga abai ya basu su ko ya basu kaga kowa ya cika awo kuma hikimar da an kai cikin wannan yaƙi tunda mutum dubu talatin ne an ka ta yaƙin ga annabi ya ya ba da tuta babba ta yaƙi ga abubakar sadiku ya ce shirƙi ta kaga wata hikimata. shi ko aliyu bin abi dalibi an ka bashi nan shi hoke gidan manzo Allah sallallahu alaihi shi ko muhammadu bin salma an ka ce shi a wakili cikin garin madina mutanen sun ka tsaya cikin gari ba su ta yaki ba kai Allah bin ubayi shi a jagoransu sun kai mutum 80 da jihi kamar yadda zamu ji sannan akwai wasu salihan bayi waɗanda suke su ba su yi niyyar zama ba kaddara ta sa sun zanna kamar yadda ka abu ka ba labari ina da muka aji wa ka abu ya ce ya kasance min khabari daga cikin labari na abin da ya faru gare ni tunda abin ba abin koyona ba hina takallaftu an rasulullahi sallallahu ga wasu ta lokacin da jinkirta ban ta yaki ba tare da annabi kaddara ta hauni ni lam akun qat aqwa wala aysara minni hina takallaftu anhu fi tilkal ya yace wallahi ni ban kasance ba ɗai mafi ƙarhi da mahi wadata ba wadata ko samun ƙarhi mai yawa ko samun wadata mai yawa ba taɓa kasancewa gare ni ba irin wannan lokaci duk abinda kun kasan na mallaka ga duniya na ƙarhi ko lahiya ko kuɗi ko dukiya ko wani abu wala na mallake shi wannan lokaci kadara ita wallahi ma jama'atu qabla rahilataini qattu hatta jama'atu hafitil gazoti ya ce babu wasu dabbobi biyu da ta taɓa haɗa misali akalla face ga wannan yaƙi kuma ina da su duk abin da kun kasa ina shi da wuri ga wannan yaki ko da tashi ina da shi kuma ni ba rashin lahiya ga rabawa ban da uzuri ko yi ba mata ta haihu ba ba da wani uzuri wallan mai kun rasulun sallama yuri daga zuwatan illa wa rami gaira kuma annabi bai taba yaki ba face ya yi tauriya yaki nan da wata yaƙi shiruhita hatta kana tilkal gazawa hawa na yaƙi ta muka kama fa ga zaha annabi yayi yakin nan sallallahu alaihi wasallam fi halin shadidi amma lokaci akwai zahi kwarai wasu ta kabara safaran ba'idan kuma ya fuskanci tahiya wadda amai nisa wa mafazan da dazuka waɗanda amma masu hadari wasu ta kabala adadan kasiran kuma ya fuskanci kahare da yawa fajalal musulmi arahu sai ya bayyana wa musulmi duk abin da al'amarin cewa da yaƙi na aka nuhi kuma ƙasar ta muka liyata ahabu uhubata ga zuwihin don su yi tattalin yaƙin su fa aka bara hu bi wajen biwajhihim lazi yuridu kuma ya faɗa musu irin huskar da ya kanu cewa wa yaƙi nan za a yi na ta na kuma lallai ga irin abin da annan don haka a kama jiki wani musulmi na ma'a rasulun sallama kasiru ce musulmai suna da yawa tare da manzo Allah la hun kitabun hafizun babu wani littafi wanda aka rubuta sunayen mutane ko wani lisahi kamar yanzu a ce to tunda akwai mutane a kira suna a jiya wa abinan babu wani littafi haka ina na dai aka ce ɗaya kowa ya ta yi abdullahi bin ubai ya ce ya yi hudu ba ga mutane ne ya ce gaskiya muhammadu yana izgili ga al'amari ne ya ce wai shi yanzu muhammadu wai bani asfaru zina yaƙi amma kin labarin bani asfaru ka jigo ya ce na farko dai kun ga ku ya ce ya bane abinda ka faɗa kun ga dai bani asfaru bala ga ƙari ga yasu sannan ku dibi halin da ake ciki kai yanzu mai tausayi ka tashi ana cikin yunwa ba a kowa ta ka ce yaƙi da kana ga zahi eh ga wurin gada nisa ina tausayi shike. eh shin shi muhammadu wato tsammani yake kamar yaƙi bani asfaru su wasu tabu kenan wai yana nufin mutane nan kamar uh, yaƙi su wasa na ko hoje aiki gaba gare ya ce ni abin da gani zuwa su ɗaya da waya wallahi zuwa su ɗaya da waya sauƙin wahala su a ɗaɗɗaure su wallah ai musu aiki wala kan shi to sai dai magana ga ta kai mazu Allah sai dai daga can mazu Allah yana bisa hanya jiwa ga sai aiko amma rubin ya ya ce ka tambe su cewa mai yana su suka faɗi game da ni sai ya tuwa tambaye su ka ce wallahi shi ko muhammadu wallahi ai mu wani abu da walewa sa ɗaita ta mu kaji don haka koyo shi aikin ibada ya samu sai an samu masu sace mutane daga ɗaya sai a ce yanzu kai ka dibi wani ya ta haife shawara ga al'amari ya ɗaya ɗaya ta abin ai ya kamata kai shawara ga mutane ko ɗaya ɗaya kaza ka gani wasu wasin ko ya ce mutane suna da yawa babu wani littafi wanda ka tara su ba kiran suna aka ba a ce wani wani ya ce gani a ce kuma haka ba wani kuma haka sannan babu wani abu da aka lisata a ce wani an ba abu kaza a ta wuri na a sa'a haka nan na kawai yuridu duna bai zalika a diwani babu diwani saboda an ce umar shi ya fara rubuta diwani na rikodin abubuwa kuma yana a rubuta a aji da wuri kai tsaye na imanin suna da ke ta su ga aiki shi na ka iza su don haka da an ce abu kaza babu dama zuwa za a yi da bayana da abin ya da abin ka sai umar ya ce a yi diwani a dan dole rubuta abubuwa haka ƙala ka abun sai ka abu ya ce faƙalla rajulun shi na da wuya wani mutum yuridu an yi tagayyar da ya so ya ɓoye shi ɓoye ka a san da shi illa zanna anna zalika sai ya kafa bihi face hin shi ga damari ne ganin kai lallai abin da yana taimaka mai zan ba a gane shi ba malai zalfi wayo inda ba wahayi an ka kasuwa ba tunda mutane da yawa yanzu mutum dubu talatin don ba ka samu zuwa ba ana cewa ba a gane ka ba yanzu na ai suka ci to ai bari in zama na ko in wahayi bai sauka ba daga Allah waga za rasulullah sun tilkar gazuwa shi haka abu ka ba labarin ga ya ce manzo Allah yawon ga yaƙi hina ɗabata samaru lokacin da ‘ya'yan itatuwa suke daɗi ana bukata su wasu lalu ana bukata inuwa a huta fa ana ilaiha tsaro ni kuma gani zuwa ga yaƙin ga wato zuwa ga wanga abu wato ina gidan biyu ina ina karkata zuwa ga zama ina karkata zuwa ga yaƙin ga saboda kadirar ta cimin eh fata hajjaza da sallallahu alaihi wasallam al-muslimin ma'ahu sai manzo Allah shirya ta da musulmai aka yi ta tahiya wadda fi kito a gado likai eh, a ta hajjaza ma'ahu fa'ar jihu walam a sha'an ya ce sai ni shiga wato ina tattali domin in shirya in bi shi tare da jama'a ta a ta wurin yakin ga sai ya in dawo ba aikatar da koyi ban shirya ba ban ta tare da su ba ga mutane da kowa shirya ka yana a ni ban shirya ba ina nan ɗai zube wa kulu fi nafsi ina faɗa cikin raina ana qadiru ala zalika ni ho ina da iko ga zuwa yakin ga idza aratu in har nayi niyya fa lam yazalata ma dabi wanga au bai goshe ba hina dogewa ta da ni hasasta marra bin nasil jiddu har kokari ya doge mutane suka shiga kowa da ya shirya a haka kowa ya kai tsaye an ka tahiya ko sun kai kokari ga tahiya su fa azbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gadiyan wal muslimin ma'ahu sai manzo Allah ya wari gari tare da musulmai da yawa aka tahi za na wurin yakin ga walam aqadami jahazi shi ni ko ban shirya ba ban shirin ko yi bi su ba sun magadautu faraja'atu walam aqad shay'an kuma ce to yanzu abin da za a yi da haka ta riga ta auku sun riga sun tafi bari kila gobe ko jibi sai iske su ce haka za kuma ya ta kuma yayiwa ko ban shiri da bi su ba eh haka na eh ya zale ta ma dabi bai gushe ba yana dogewa da ni hata asara uwa ta fara algazu har suka yi suka tafi wato kuma yaƙi ya riga ya faifaye cewa da yaƙi ya kan kama da yaƙi ne za a yi ta fara ta ko ya riga ya faifaye yaƙi eh eh fahabamtu sai ni guri ko ni himmatu an artahila fa udrikuhum to tun da waɗannan cewa jibi gobe ko jibi sun riga su kuce min sai na ce to yanzu abin za a yi kai kotala a bari eskistan wuri yakin ne to ya laita ni fa'altu ai inda ne na bi su ko da ne gamuwa ni su tun da an gani ne na taho ai da ne ya haiko ya ce amma ina bai ba Allah da ya kaddaro shi da wannan kaddara ko sun la layu kaddar zalikali amma ba kaddaro min da ya haka ba fada fikitu sai ni shiga ka kharajtu fi nasi in ni hito cikin mutane ba da kuruji da sallallahu bayan mazu Allah ya hito ya hazo da ni nila a rali a aswata sai in ga cewa ban da wasu yan uwa waɗanda kamar babu wani mutum wanda iri na wanda bai ta yaƙi nan ba illa rajulan face mutum na wanda yake dama maga musu alaihi fi nifaqi dama min haƙi Allah na yanoci cikin min haƙi sai in diba ne to ai da bai taimaka sai iske dama min haƙi Allah na dan jama'a abdullahi bin umayna ya ce sai bakin ciki ya mi yawa sai ni diba duk yanzu duk waɗanda ba ta duk maƙiya Allah na son ka ƙiba ya ƙani aure julan ko ko mutum na dai bin ma'azar lahu ta'ala wanda Allah ya ga uzuri mai du'a fa'i daga cikin masu rauni ko in iske gurmu ko mace amma in dai mutum na mai ƙarfi wanda Allah ya yi sai in ga an ka ce ai wani bai samu zuwa yaƙin ba sai in ga ai mina haƙƙi Allah na dama an sahi mina haƙƙi na ga addini ya ce sai baƙin ciki ya mewa tunda ka san wanda ya kama da mutane mi kaga ya ji tsoro eh. amma shi bai cikin su wallahi ya skuli ni rasulullah sallallahu alaihi to kuma duk tashiyar gada an kai manzo Allah bai ambace ni ba ko bai tunani ba kyale ni bai ambata ma kowa ni ba ko hata balaga tabuka sai da ya ce tabuka an kai can tabuka faƙala sai ya ce wahu jalisu yana zane fil ƙaumi cikin mutane ya ce ya ku jama'a ina tambayar ku ma fa'ala ka abu bin maliki to ka abu na san dai mutum na mai ƙarhi wanda a samrayi to yau kuma ya an kai wace kuma ya yi yau faƙala rajulun sai wani mutum ya ce min bani salmata daga cikin bani salma ya rasulullah ya manzo allah ka abu da ka tambaya habasa hu burdahu wa nazaru fi idfahi shina can zama ne gida ya zama ne babu abinda da ya kallo illa kwalliya ta yi shina ta da damus a cikin gari bai da uzurin komi laha yake damus a ɗaya ya gwari ba ƙatu mutuna ya ji wanga mutum faƙala ma'azin da jamalin sai ma'ad ɗan jamalin ya ce bai isa makulta ya ce magana gara ka ba ta shiga ba ba kai mai adalci ba ka ja kuma ka bari wallahi ya rasu da sallama ma alaihi illa khairan mu haka abu ba mu san shi da wani abu illa alkhairi don haka shina yiwa wani abu na sai ya kawo uzuri fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kyale ya bata haka nan oh cewa su dai ba san shi da wani kiyawa ga addini ba illa dai duk wani an kai akwai dai wani an kai shi ko wancan ya so kai ya ce lallai babu abin da tsaye sai illa kallon kwalliya da kallon abin ga ta mutsa fa baina huwa ko fa bainahu ala zalika ra'a rajulan mubayyidan ko ana na haka sai ya ga wani mutum da wata falmar fara to cikin waɗanda an ka bari mutum uku na wai mutum hudu na amma shi guda ka gane abu haisa mata sai shi ka lababa ya tahi sai ya to shi abu haisa ma ya ce da ya taho gida abinda ya bana mai rewaye ya ce bai ta yaƙi nan ba da ya taho gida mata ne ba ta taɓa kyauta mai irin nan ba a gyara mai da sosai an ka samu abinci mai daɗi da na an kai mai ga wuri an gyara mai mai sanyi an yi mai da mai kyau sai ya diba ya gani ya ce a'a hey kai yanzu yana yawa in tuho ni in ji daɗi in ci abu mai daɗi annabi na ta cikin wahala ku banza da shi kai ku kamin kayaki na ya kwashi kayaki ne ya ta tahiya ya zo lubi sharabu kalalin ya tana gushewa ga wato falbar tashi faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce kuma abu haisa mata ya ce wancan da nika cinka allah ya sa abu haisa mata fa'iza huwa abu haisa mata al'ansari sai ga haiko shina ya taho wa huwa lazi ta sadaka bisa itamri to shina ho wanda ya bada sa'in dabino guda eh hilal sa'i guda na dabino eh ya ba basuwa hina lamaza hul munafiqun sai munafika Allah sun kace mu hmm? ka yanzu ana ah, neman taimako ka ɗauko sa'i guda ka wasa to ya wuce mutum guda sai ga burga ne kila ko isa ta sun kawai mina haici ƙala ka abun sai ka abu ce falan ma ballagani an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qatta wajha ya ce to lokacin da aka ta an kai ta yaƙi an kai ta yaƙi ni ban ta ba sai ni samu labarin manzo Allah yana ne ya huskanto dawa zai an gama yaƙi dawa zai min tabuka daga tabuka hadara ni ba su ce sai bakin cikin nan nau ya karu kuma sai ya halatto ne ya zan kowa cikin bakin ciki riki. awo faɗa fiƙitu a ta zakarul kaziba sai ya to yanzu in manzo Allah ya dawo sallallahu alaihi ya kire mutane don ga al'ada an ka ta yaƙi an ka dawo duk wanda bai tai ba za a kire su a ce ka ya an ka yi wanga ce wallahi manzo Allah baya an shirya matata ta kama rashin laya. sai a ce a lalle kana da uzuri wanga sai ce wallahi an ba labari dabbobi ne su yi kaza a ce to kaza kai kai ma kana da uzuri haka na akai to shi na tunanin in an ka mina wacce magana ta zai shiryawa don ya kwantar da hankalin manzo Allah ya zan bai zargai ba kana ji wa qulu bima akhruju min suhudihi gadan cewa gobe da mi za ambata manzo Allah ya shi ne wa asta'inu ala zalika bi kulli zira'i min ahli kuma ina neman taimako ga dukkan wani mutum wanda ya samu abuci wasu hara daga cikin mutane na cewa to kai wani mi adadi ka ga adadi ya ce mazu Allah ya dawo gobe fala maƙila lokacin da an ka ce mai inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad azalla qadimu manzo Allah yana nan wahin tahiwa shina honan tahi zaha anil batil sai yace to daga nan sai zuciyata ta bani kai kama ai hudu ƙarya in to dai hudu gaskiya ni dai ban dai samu zuwa ba dai sai karya ta gushe mini lokaci ya yi ko hata araftu anni lam anju minhu bi shay'in abadan hayyazan ni gane cewa babu wani abu na shiri zai yi duniya in cire da gare shi fasta ma'atu sirkahu sai sai ni haɗa shawara ta cewa dai in ya taho gaskiya zan faɗa ba samu zuwa ba nan za mu kwana lokaci ya riga ya kammala in Allah da karatu na gaba za mu ci gaba da wanga hadisi da yake hikimar da shi malam ya ya kawo hadisin ba a koci mata matakon don hadisi na mai yawa muna roƙo Allah mu ɗauki sarki abin da muka faɗi daidai Allah shi ba mu lada abin da muka kuskure Allah tsallake muna Allah shi ba mu lada ta wanga karatu kuma shi sa aljanna fi dosi ita abu kuma mu gabaki daya Allah shi gawata muna da mu gabatan mu gabaki daya da dukkan musulmi Allah gabaki daya alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu salihatu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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله كتيمكي مكبام الله يا كبام lahiya الله يا الله كتيمكي مكبام Allah الله taimake mu ya Allah yan uwa musulmi masu bukatoci na alkhairi ka san su ka san bukatotin su ya Allah ka taimaka ka musu bukatotin su na alkhairi ya Allah abinda aka karanta shi mu a cikin wannan karatu ya Allah ka taimake mu ka ba mu ikon aiki da shi ya Allah kuskuren da a ciki ya Allah ka sanya su ka ya gafarta mu shi malam da ya karanta kuma ka shafe su a cikin zukatan mu rabbana dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma عما wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin